الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin a tabtaratu fi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Inda darasinmu da ya gabata shine darasi na bakwai. Yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da farkon darasi na takwas. Darasinmu na bakwai ya dakata ne a cikin almabahatul hamisu, mabincika ta biyar a cikin wannan littafi mai ɗauke da takin cewa ƙaƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karɓo alƙur'ani yadda saƙon yake zo masa. inda muke a cikin shahi na goma sha shidda a wannan littafi. Mun tsaya ƙarshen a hali na farko dama halaye guda biyu ne, da wahayin ke zuwa wurin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Domin karanta halin farko yanzu kuma za mu tashi akan hali na biyu, nan ne inda muka dakata. malam ya ce alhalatu saniya hali na biyu yadda alkur'ani yake saukowa ko yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karɓo wahayi na alkur'ani hali na biyu ayyata hawwala jibrilu alaihi salam min suratihi almalakiyya jibril amincin Allah ya tabbata gare shi, ya ainihi juya daga hali ne na mala'iki, ila, suratul bashariya zuwa ga Sura irin ta ‘yan Adam. Kamar wadda mun shaidi haka a cikin shi hadisin Jibril al-Mash'ur. Fayati fi surati rajulin sai jibril alayhi salam ya zo bisa ga sura ta mutum Ba ya kuzu an rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi wahayi gare shi yana sura ta ta mutum kamar wada muna da shaidu a cikin hadisi mashhuri na jibril hadisin umar dan khattab wa yasma minhu ya karba kuma ya saurara daga gare shi abin da ya faɗa mai ya zama ya karba ya saurara wa kasiran ma kana jibril alaihi salam da yawa jibril amincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance ya fi hazi hala yakan zo a cikin wannan hali na canzawa daga sura irin ta mala'iki zuwa ga sura irin ta ‘yan adam. Yakan zo ne fi suratis sahabil jalil a cikin surar sahabi mai daraja wanda suna ne dihiyatul kalbi aka shi a sunan sahabin da Jibril kan zo da surarsa a wani lokaci. Au ya a fi surati arabi ko kuma wani lokacin Jibril zai zo ne idan ya zo surar ‘yan Adam, surar wani larabin ƙauye ya zo da kamannu na larabawa irin na ƙauye. Sai ya zo la ya ahad, ba wanda ya san shi daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa hadhihi hala wannan hali na zuwansa a cikin sura irin ta ko kuma Balaraben ƙauye ahwanul halaini su ne mafi sauƙi na halulluka guda biyu ala rasulillah Da nabi muhammad sallallahu alaihi sallam. <coughs> ma'anar wannan idan alƙur'ani ya zo ko ya zo ma annabi sallallahu alaihi sallam a surar mala'iki to abin yana da nauyi kwarai hatta shi ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kamar wadda darasinmu da ya gabata mun gaji cewa idan yana saman taguwa za ta ji kamar ta gurhana idan yana kusa da kai kamar jiki ne ya taɓa naka sai ka ji kamar za a dandatsa jikinka saboda nauyin abin da yake saukar masa waɗanga halullukan guda biyu na zuwa a cikin surar bihiya ko kuma a cikin sura irin ta balarabin ƙauyen da ba a san kowane na ba shine mafi sauƙi wanda ba wahala gare shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadullu ala yadullu ala hataini yadullu ala hatainil halatain yana yin dalili akan waɗannan halullukan guda biyu akwai shaida da dalili akan waɗannan halukan guda biyu ma rawahul bukhari abinda imamul bukhari ya ruwaito fi sahihi a cikin ingantaccen littayinsa bi sanadihi da isnadinsa ya jingina shi an aisha daga uwar muminai radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha Allah shi yarda da uwar muminai anna laharisa <coughs> anna laharis ibn hisham haqiqa haris dan hisham radiyallahu ta'ala an Allah shi yarda da shi sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tambaya ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa ya'tika alwahyu ƙaƙa wahayi yake zo maka shi sahabin yana son ya sani dama sahabbai masu ɗa'a ne kuma masu ladabi ne kuma masu kirki ne da haka za ka ga da yawa za su yi wa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya kuma tambaya ta da'a ba tambaya ta tu'annati ko tozartawa ba maƙala sai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a hayanan ya ti misla silsilatil jarasi wata rana alƙur'ani yakan zo mini kamar misalin sauti na ƙararrawa idan alƙur'ani zai zo zan ji wani abu sauti wanda ya yi kama da ƙararrawa wa huwa kuma zuwa cikin wannan hali na kama da sautin ƙararrawa wa shadduhu alayya kuma shi ne mafi tsanani gare ni kenan mala'iki zai hito ta sura irin ta mala'iki ba sura irin ta ‘yan adam ba ba ya fi mu'anni idan har mala'iki ya zo mini da wannan sura sai ya zamana abin ya rarraba daga gare ni ma'ana cikina ya koma kamar ba nawa ba wa qad wa'aitu minhu ma qala amma duk da haka kuma ina kiyayewa da abinda mala'iki ya faɗa duk abinda jibril alaihi salam ya karanta duk da halin da nake shiga to zan kiyaye abinda ya wadi wa ahayanan a wani lokaci kuma yatamassalu liyal malaku rajula wata rana sai mala'iki ya zo mini da sura irin ta mutum fayukallimuni sai ya yi mini magana in ya to da sura irin ta yan adam ya yi mini magana fa’a’i ma ya kulu sai in kiyaye duk abin da ya faɗi wanda dukkan surorin guda biyu da sadda zai zo irin sura ta mala'iki da sadda zai zo da sura irin ta yan adam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan kiyaye abinda ainihi mala'iki ya waɗi, ko yana surar ‘yan Adam, ko yana sura irin ta mala'iku. Alat Aisha, sai uwar mumina ta ce, radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yadda, wala ƙadara aituhu, hakika na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yanzilu alaihi wahayu, wahayi yana sauko masa. fil yawmi shadid a bardi a cikin wani wuni mai tsananin sanyi kamar ana cikin kakar hunturu lokacin da ake ɗari wa inna jabinahu haƙiƙa goshin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam la yatafassadu araqa yana tsatsagowa da zuha ga zuwa na tartso mai ga goshi nai ga shi kuma ana tsananin sanyi a cikin wannan wuni saboda magana ce da ba ta wasa ba aiki ne da Allah ta'ala ya aiko da babban sako a kawo masa wa inna maktafa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yana wadatuwa bi atainil kayfiyatain da waɗannan sifofin guda biyu ko dai mala'iki ya zo masa a sura ta mala'iki lokacin kawo wahayi ko kuma mala'iki ya zo masa da sura irin ta ‘yan adam ko ya zo da sura diyatul kalbi wanda wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zo da surar balaraben ƙauye da ba a san ko ne na ba to ba zai zo duna gairi ma ba zai zo da wata sifa da ba wa'annan sifofin guda biyu ba min alkaifiyat na sifofi wal anwa da kuma nau'uka ba wani nau'in da mala'iki yake zo masa in ba waɗannan ɗayan abubuwa guda biyu ba li'anna zahira saboda abin da yake bayyane anna su'ala lalle hakika tambaya kana alal wayi alladhi ya'ti an tariqi jibril ya kasance an yi wannan tambaya dangane da wahayin da yake zuwa ta hanyar jibril alayhi salam an jibril alayhi salam wato an yi mai tambaya ne ta yadda jibril yake zo masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana jibril kan zo ta sura biyu surar mala'iki da kuma sura irin ta yan adam kamar sahabin da aka ambata ko kuma surar balaraben ƙauye wal qur'anul karim shi kuma alqur'ani mai girma lam yunzal minhu shay' ba a sauko da wani abu ba na alkur'ani mai girma illa an tsariki jibril alayhi salam sai ta hanyar jibril alayhi salam ma'anar wannan alkur'ani bai taɓa saukowa ba ta hanyar mala'iki ya zo irin sura irin ta ‘yan adam sai dai sura ta mala'iki in dai ƙur'ani za a kawo wa. amma wani wahayin da ba ƙur'ani ba kama hadisin da muka shaida na jibril alaihi salam wanda hadisi ne mash'uri. inda yake cewa "A akabirni an sa'a ƙala mal mas'ulu anha bi alam min sail to wannan kaga mala'ikin ya zo ne ta sura irin ta 'yan adam tunda ba ƙur'ani bai kawo ba sanin wannan na da muhimmanci kwarai mu san cewa Qur'ani bai taɓa saukowa ba ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba sura ta mala'iki ba ma'ana shi Jibril bai zuwa in ba da sura irin ta mala'iki ba bai tawowa cikin surar ‘yan adam. A walam ya fi minu an taklim kuma Alƙur'ani bai taɓa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta hanyar a magana kamar yanzu irin yadda yayi magana da shi cikin hadisin jibril ya zama yana magana da shi haka idan alkur'ani ya sauko to wani abu zai canza na nau'in annabi sallallahu alaihi wa sallam in kana tare da shi zaka ga launinsa ya canza ya taɓa ka jikinsa ya yi nauyi yana saman dabba za ta ga kamar ta gurwa na ita dabbar saboda nauyin abin da ke saukowa aka kuma au ilhamin aka alkur'ani bai taba zuwa ta hanyar ilhama ba kamar yadda ake cusa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cusa masa a kimsa masa to alkur'ani mala'ika jibril kan zo ne karara ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sakon au manamin ko cikin kwana alqur'ani bai taba zuwa ba cikin kwana kamar wanda mun san ya tabbata akwai hadisai ingantattu da suka nuna cewa mala'iku kan zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin surar ‘yan adam annabi na kwana su tayar da shi su ce ka je mu je ya ci gaba da tahiya tare da suwa a zo sai su iske nau'in wata sura kamar irin mutumin da a cikin ƙorama ta jini yana iyo gashi ya taso ma annabi sallallahu ya taso musu su wayan ga mala'ikun da suke tare da annabi ya taso ya dun faro gaba to sai ga wani mutum zaune ya tara su gehe ne da ya taso mai sai ya kaɗa mai duci guda ya haɗe ya koma komawa ciki aka kuma suka ƙara sa gaba aka tarar da wata abu mai kama da ruhewar burodi kama gidan burodi haka ga mata da maza tsirara ana hasa musu wuta suna kyallowa suna kuka in wutar ta rage kukan nasu yi ƙasa in an ka sake hasa ta to duk inda aka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma hazan mina na awon ga sai mai in dalik in dalik mutai mutai lokacin magana bai yi ba to sun zo wurare da dama har inda suka nuna aka zo da shi a wata hadama da take cike da ni'ima inda ya ga gabe na yi da sauransu ma'ana a aljanna a aka nuna masa gidansa ya ce zarani adkhulu ko bar ni in shiga suka ce amma la'ana fala amma yanzu kan babu dama na ka shiga gidanka da kun nan mala'iku sun zo annabi yana kwana bisa ga surar ‘yan adam ta hanyar mafalki sun ta da shi an yi tahiya da shi an ga abubuwa masu yawa. Alƙur'ani bai zuwa da irin wannan siya sai dai Jibril ya zo ga shi ƙarara kuma a ga halin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya canza. Malam yake cewa bal kulluhu wuhiya bihi bil yaqza a'a shi alqur'ani ga baki ɗayansa an yo aikensa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil yaqzati a farke wahayan jaliya kuma wahayi bayyananne babu wani abu wanda yake ɓoye a cikin aikin alkur'ani wala yukhalifu hadha ma warada fi sahih abin da ya zo cikin hadisi ingantacce bai saba ma wannan ba hadisin da ana ya ruwaito an anas radiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أزورنا منا نن النبي ينا زوني أسكانم إذا أغفى إغفاءة sai aka ruhar da shi ruharwa kamar ya yi angaje ko kamar kwana ɗaukai ba kwana na ba kamar ya ɓoye ga waɗanda suke tare da shi sun gani ne sun marafa a ra'asa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga kansa mabtasima bayan wannan abin da ya waru gare shi sai ya daga kai ne yana murmushi fa sai muka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ma adhakaka ya rasulullah ya ma'aikin Allah missa kai yi murmushi ko missa kai yi dariya mun ga kai dariya ko murmushi missa aqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce musu bayan da ya warkake ya dawo bisa ga hayyacinsa da surarsa cewa innahu nazala alayya alifan sura ɗazu wata sura ta sauko a gare ni lokacin da kuka ga na shiga cikin wannan halin baqara bismillahir rahmanir rahim sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai ya karanta suratul kautsar inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kaga wadda surata kenan aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka ga ya canza kamar ya waku daga gare su ko ya yi barci amma alhali ba barcin ya yi ba illa dai sura ce da in mala'iki ya zo daga gare shi don surar tashi ma shi ma za ta canza daga yadda take malam ya ce iz laisa laisal bai kasance abin nuyi ba bil igifa'a da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruhu ko ya waku ko an gaje ya ɗauke shi bil hadisi a cikin hadisi bai da ma'ana annau ba wai kwana ba ne ya yi. wa innamal maqsudu kawai abin da abin nuhi alhalatul lati kanat ta'tarihi hali ne wanda ya kasance yana gitta mai inda nuzulil wahayi lokacin da wahayi zai sauko sai kaga wani hali ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ba halin da sahabbai suka saba da irin sa tare da shi ba kamar wani abu ya zo kenan wa'iyal gaibuba ita ce haukuwa amma haulahu daga wanda yake ƙauyensa kamar in suna tare da shi gaba ɗaya zai su ga ko sun bar gani ne ko wani abu ya waru gare shi kamar nau'in kwana haka wanda ba kwana ba ne wala dalika akan wannan bayani fal qur'anul karim al mai girma kullu dukkaninsa gaba ɗai shi alƙur'ani nazala fil ula yana saukowa ne bisa ga hali na farko inda jibril zai zo cikin sura irin ta mala'iki wa hiya halatul lati yakunu fiha jibril ita ce halin da jibril yake kasancewa a cikinta ala malakiya akan halin kasancewarsa yana nan mala'ikinsa, wa hunaka ƙara'in, akwai kuma wasu ƙarinoni ko alamomi ta dullu ala dalika da ke dalili akan haka, minaha daga cikin waɗannan ƙara'in da ke dalili akan haka, ƙauluhu faɗin Allah ta'ala ne yake cewa inna sanulki alaika qawlan saqila hakika mu zamu ainihi saukar maka da magana mai nauyi ƙaulan taƙila Allah ta'ala yayi yi bayanin cewa to maganar ha magana ce mai nauyi ai ma'anar wannan taƙilan talaƙihi abu ne mai nauyi karɓar wannan magana wadalika wannan kuwa inna ma yakunu fil halati lati tasudu fiha mala'ikiya yana kasancewa ne bisa ga halin da mala'iki yake yin jagoranci inda talaqqil wahyi lokacin da wahayin zai sauka to annabi sallallahu alaihi sallama saƙon zai zama mai nauyi gare shi a lokacin da mala'iki ya zo bisa ga sura ta mala'iki wanda mala'ikin ke jagorancin kawo saƙon don haka ba yadda za a yi shaiɗani na aljani ko wani shaiɗani ya samu dama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wadda Allah ta'ala ya ce la ya fi ilbatilu min ya yadayhi wala min kalfi tanzilun min hakimin hamid gaban alqur'ani ba a samun ɓanna ta zo ko bayansa ma'ana akwai hafaza matsara na mala'iku da ba za su bari wani shaidani ya yi kusa ba da kun ga sanin cewa alkur'ani magana ce mai nauyi abu ne mai muhimmanci wanda zai sa mu al'umma mu ɗauki alkur'ani da muhimmanci kuma mu ɗauki alkur'ani da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ta gaugawa yana ta hanzari sai da Allah ta'ala ya ce a kada ka yi gaugawa yi a hankali za mu tabbatar maka da shi alƙur'anin za mu kimsa maka shi mu cusa ma shi ka rike shi ka gane shi daga nan kuma akwai buƙatar mu sani dangane da abin da ya shayi farkon ayat da ta sauko a cikin Alƙur'ani mai girma malamai sun yi maganganu da dama sun tattauna sun ƙara ma junansu sani kwarai abinda mai yawa daga cikin malamai suka ta yi suratul alaq ma'ana ikra zuwa daga nan farkon sura zuwa aya biyar shine farkon ayat da ta sauko ko ayoyin da suka sauko ko sura da ta sauko a harko a cikin alkur'ani idan an yi la'akari da shi alkur'anin ga baki ɗayansa wannan shi abin da ya sauko na harko ga alkur'ani sannan ayat da a cikin suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma fa kullu nafsin ma kasabat wa hum ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alƙur'ani idan an yi la'akari da alƙur'ani jimla ga baki ɗayansa amma bayan nan ana samun wani abu wanda yake dangantaka ce ta wani maudu'i da alƙur'ani ya ambata kamar abin da ya shayi ɓangaren jihadi akwai ayat da ita a farkon saukowa mai magana akan jihadi akwai ayat da ita a ƙarshe wadda take magana akan jihadi bayan nan kuma idan muka dawo sauran ɓangarori za mu samu cewa kana samun wata aya cikin Alƙur'ani wadda ta zo tana magana akan wani abu ke ɓantacce na alƙur'ani kamar wani bayani da ya zo wanda an riga an ayyana cewa ga abu kaza Allah ta'ala ya ambace shi cikin alƙur'ani misali kamar farkon ayat da ta sauko makka a ga wanga abu na keɓantacce ga wani wuri ga ayat da a farkon sauka makka ga ayat da a ƙarshen sauka makka wanda wannan duk yana daga cikin ulumul qur'an kuma sani ne yana da muhimmanci gare mu musamman akwai fa'idodi kamar guda biyar na sanin ayat da ta sauko makka ko ayat da ta sauko madina ga wanda yake mai neman ilimin alkur'ani akwai fa'idodi guda biyar na ɗaya daga cikin fa'idodi wannan sanin aya ta sauko maka ko ta sauko madina to yana taimaka maka wajen fassara alkur'ani ka san inda sura ta sauko wannan sanin haka na taimaka maka game da ainihi fassara alkur'ani abu na biyu na fa'ida da za mu sama wajen sanin ayat da ta sauko maka ko madina shine bayyanar balaga ta alkur'ani mai girma za mu ga ga balaga nan ƙarara bayyane a dalilin sanin aya ta sauka ko sura ta sauka makka ko ta sauka a madina sannan abu na uku shine bayyanar hukunci na shari'a za mu ga cewa ka san aya ta sauka makka ko ka san aya ta sauka madina to wannan yana ainihi sa ka san hikimar shari'antar da abinda Allah ta'ala ya shari'anta imma a makka ko a madina wanda wannan wato tarbiyya ce ga masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah wannan tarbiyya ce gare su da huskantar da su zuwa ga cewa su bi abin da alkur'ani ya zo da shi na ainihi karantarwa sanin haka na da muhimmanci kwarai abu na biyar na fa'idar sanin cewa aya ta sauka makka ko ta sauka madina za ka iya bambantawa tsakanin ayar da ta shahi da wadda an ka shahi saboda wadda ta sauko a madina za ta iya shahi wadda ta sauko a makka saboda wadda ta sauko a makka ta riga ta madina kenan don haka sai ya zamana ita ta madina za ta iya shahe wadda ta sauko a makka sanin wannan yana da muhimmanci kwarai to malam ya ce wa fil hadis sanin ma lokaci mu babo eh takwas ko kawo na shi a kiran sallah da minti goma ko taushe kenan tawafil hadis ya zo a cikin hadisi a shi hadisin nan ingantacce alladhi rawahu al-buhari wanda imam al-buhari ya ruwaito an ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala a cikin cewar Allah madaukakin sarki la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya gaya ma babban manzo cewa kada ka yi ta motsa harshenka ka yi gaugawa da shi kada ka yi gaugawa a sanukuri uka falatansa ala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'alij min at-tanzili shiddatan annabi yana haduwa da wahala yana ainihi haɗuwa da tsanani a lokacin da alƙur'ani yake saukowa wa kana mimma yuharriku shafataihi ya kasance yana daga cikin abin da yake motsar da lebansa na sama da ƙasa yana yawan karantawa wa hadhihi shidda wannan tsanani la takunu illa fi alhalati alula ba ta kasancewa sai ga hali na warko lokacin da jibril kan zo cikin sura irin ta mala'iki Warawal imamu ahmad aka imamu ahmad ya yi ruwaya da sanadi da isnadinsa an abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr ala yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu sai ni ce ma annabi altu yusu bil wahayi kana gane cewa in wahayi zai sauko ma فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ma wannan sahabin nashi asma'u salasila sunna askut ina jin alamu na wani sauti kamar ana motsa sarka sa'annan in natsu an zalika lokacin da na ji haka fama marra babu wani lokaci yuwaha ilayya da za a yi mini aike na wahayi illa zanantu sai na yi tsammanin na nafi tukbal cewa rayuwata ma za a karɓe ta saboda irin abin da ke ciki na abin da yake ji na wahala a lokacin da mala'iki jibril ko mala'ika jibril yake kawo masa saƙon alƙur'ani wa rawa ibn jarir tabari aka ibn jarir a tabari rahimahullahu ta'ala ya yi cewa annan nabiyya sallallahu tsira da amincin tabbata gare kana iza uhiya ilaihi annabi ya kasance idan aka yi masa aike wa huwa yana akan taguwarsa wada'at jaraniha za ta ainihi da shiya wal baɗina al'unuki abinda ake ce ma aljaran dinnan shine cikin waya sai ta miƙe wayanta haka ta yi shu ba ma an ta taharraka ba ma an ta taharraka ba ta iya motsawa hatta surriya anhu san ba ta iya motsa ko kaɗan iyaka za ta yi shiru har sai saƙon ya gama sauka wannan ya nuna kenan saƙon na wahayi akwai nauyi ƙwarai kamar wadda ruwaya ta tabbata raƙumar ma za ta kasance kamar ta gurhana saboda nauyin saƙon da ke sauka na alƙur'ani a lokacin da jibril ya zo irin sura ta mala'iki waidan falau na zala shaikun haka kuma da a ce wani abu ya sauko min Alkur'ani na Alkur'ani mai girma bil halati lati yakunu jibril fiha ala surati rajulin da a ce wani abu ya sauko cikin wanga Alkur'ani, lokacin da jibril yake zama irin surar yan adam kana haza misaran lishak da wannan ya zama na'an matasa inda za a motsar da shakka a ce ah ai dama in zai kawo Qur'ani cikin surar ‘yan Adam, to wasu sani ma ko in birilun na ba wani na tsawo ba. Wasalbis da kuma kawo rikici da cakudarwa ala fa'il iman ga waɗanda suna da raunin imani, wala kana fihi mustanad da an samu wata majingina lil ga mushrikai fi qaulihim a cikin cewarsu inna ma yu'allimuhu bashar dama haka kafirai suke waɗe suna cewa to ai mutum na ka tawowa yana karantar sai haka kawai za su cewa sai su yi tsayin su faqad ashara hana wa ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya yi nuni ila haza zuwa ga wannan fi qaulihi a cikin cewar Allah ta'ala hikayatan Allah yana mai ba da hikaya li maqalatil mushrikin ga abin da mushrikai suke wadi wa raddan alaihim bayan yayi hikayar abin da suke wadi sai Allah ya maida musu martani wa qalu Allah ta'ala ya ce su kafirai sai suka ce laula unzila alaihi malaku me ana saukar masa mala'iki walau anzalna malakan Allah ta'ala ya ce ko da mun saukar da mala'iki a walau zalna malakin da a ce mun saukar da mala'iki na qudiya al'amur. da al'amarin ya riga ya hukumta ma'ana Allah ya hukumta al'amarin inda ya saukar da mala'iki ma layin zarun sannan ba a dakanta musu gani an kawo musu manzo mutum suna cewa to me hana kawo wanda yake mala'iki na to inda Allah ya saukar da mala'ikin to da al'amarin nan ya riga ya hukunta haka kuma sannan ba za a dakanta musu ba sai Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan da Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mala'iki la ja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama ainihi mutum wala basna alaihim ma yalbisun kuma da za mu cakudar musu abin da suke cakudarwa in an ka kawo mala'iki su ce missa ba a kawo mutum ba haka kuma tunda an kawo mutum yanzu suna cewa missa ba a kawo mala'iki ba kaga ba su da wata matsaya guda wadda za su ɗauka kuma wadda za su tsaya a kanta sai a malame ce fakana min rahmatillah wannan ya kasance yana daga cikin jinƙayin Allah li ibadihi ga bayinsa wa adamit talbis alaihim da rashin cuɗanyarwa ko cakuɗarwa ga su bayi na Allah, Allah yanzu Qur'an cewa ƙur'ani ba zai sauko ba, illa fi hazal jawil mala'iki, sai bisa ga wannan sura ko sifa ko sarari na mala'iki an ruhani na ruhi. Allah bai sa ko aya guda ta ƙur'ani ta sauko Jibril ya kawo ta yana cikin surar ‘yan Adam ba. bale a ce wani na ya ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da suke cewa inna ma yu'allimuhu Sharon da wannan kenan da haka kenan sanin wannan na da muhimmanci gare mu kuma da fa'idodi masu tarin yawa da za mu sama matsayinmu na ɗalibai masu neman ilimi da kuma sanin wannan babban littafi da Allah ta'ala ya aiko ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma insha Allah subhanahu ta'ala ne ya kamata a ce mun dakata wannan karshen a alhamis inda yake magana game da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karbo wahayi ko yana karbo alqur'ani in Allah ya kaddara darasin mu na gaba kenan darasi na tara za mu tashi almabasu sadis inda malam zai mana bayani akan hikima wadda tassa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a rarrabe malam ya ambata mana ita kuma ya fayyace mana bayani Allah ya mana muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan mutu zama dambe ɗaya da shi abinda na karanta daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yi mini sha'i shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك